Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta zumuncin mu TV mai albarka. Shahararren malamin addinin musuluncin nan kuma matashi ɗan mai kara janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato Sheikh Junaid Abu Sheikh Imam Junaid Abubakar Bauchi ya rushe duk wasu hujjoji da malaman Izala suka dogara da su na tabbatar da cewa ɗan Galwando sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne saboda haka yana da kyau lalle lalle mutane su dinga ɗangale su kada su bar wandonsu ya ja ya ja ya ja ƙasa inda shi malamin ya fito ya tabbatar da cewa ɗangale wando ma ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ne inda ya ba kawo hujjoji ya kawo hujjoji aya da hadisin manzon Allah wanda yake nuna cewa su malaman izala da suke kan wannan wannan fahimtar ma gaba ɗaya ba su fahimci su fahimci karatun fikirin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nunawa ba insha Allah yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da wannan shehin malami a ji irin hujjojin da ya bayar na magana cewa ɗan galondo ba sunna ba ne ba a yi sauraro da kallo lafiya farko shine a ba sunna ba ne ɗangalawan do ra'ayi ne idan kana da ra'ayi ka ɗangalawan danka laba'as idan kuma ka sake wandanka laba'as sabila da manzan Allah abin da ya ce a hadisin shine izarul mu'min da mu zo mu karanta hadisin a gaba izarul mu'mini ila nisfi saqaihi izarin mumini gyautan mumini zuwa rabin maƙyan jamansa ne a zamanin manzan Allah akwai wando akwai shi manzan Allah ma har ya mallaki wando bai taba sawa ba ne akwai wando amma manzan Allah da zai yi magana bai ambaci sunan wando ba ai akwai sunan wando a lokacin bai ambaci sunan wando ba sai ya ce iza yautu idan kana son ka ɗabbaka sunnan ɗangalewa to ka nemo zani ka ɗaura ka nemo zani ka ɗaura nan ne ma za ka nuna mana kai tacaccen mai bin abubuwa ne yadda ya kamata ka nemo zani ka ɗaura in ka ɗaura ɗangale shi rabin kwabirinka amma idan ka ce ɗangala wando duk duniya ba za ka kawo hadisi ko ɗaya da manzon Allah ce a ɗangala wando kalman wando babu shi kalman wando babu shi idan kuma ka ce ai izar ne a maimakon wando sai mu ce maka ai a zamanin manzon Allah akwai wando me yasa manzon Allah bai ce sirwalul mumini ba ya ce izarul mumini wandon wato izar na mumini sannan sai mu sake ɗauko hadisin ma asbala minal ka'abaini fa finnar wato abinda ya sauka daga kan alka'abai idan sawu me ake ce mishi eh fa finnar a wuta yake to wannan yayin ishtimal ya shafi libas gaba ɗaya ya shafi wando ya shafi riga ya shafi gyauto ya shafi mayafi duk wani abin da za ka saka shi ya yi ƙasa da wato idon sawunka to wannan a wuta yake wannan ya shafi wando to kaga wando shi ba a bashi ka'idan a ɗangale shi ba ba a bashi wannan ka'idan ba gaskiya ba a bashi ba lokacin da ka zo kana son sai ka gamsar da ni cewa ai ta hanyar tawili za ka gamsar da ni cewa izar zai iya ɗaukan sirwal sai na ce maka to ai kai baka ma yadda da tawili ba baka yadda da tawili ba kai ka ce kawai kowane abu a bar shi a yanda yake a zahirinsa baka yadda da tawili ba baka yadda da majazi ba to yadda baka yadda da wannan ba kai ka kai ya kamata ka fi gamsuwa da kowa akan cewa wandan ma da kake sakawa manzon Allah bai taba sakawa ba ma ballantana ka ce manzon Allah ya ce a dangala wandan dangala wando ba sunna bane ra'ayi ne in ka yi ra'ayi ka dangala wandan ka babu damuwa ba yanda aka ce wanda ya dangala sa ya yi laifi amma kuma wanda bai dangale ba kaka ce masa sunna ne dan babu yanda manzon Allah ya ambaci kalman wando babu shi an ambaci dai izar tunda kuwa an ambaci izar to muna ganin izar shine abinda manzon Allah yake nufi inda wando yake nufi da ya ce wando na farko kenan na biyu kuma hasali ma dangalewan an zargi jawa kamar yadda na ali ibn abi talib ya faɗa ya ce wanda ya zo ya yi rashin kunya wa manzon Allah mushammirul izari mai ɗangalallen ne ashe ma ba a ɗangala gyautan ne ake gane imani ba kar ka zo ka tattara sunna ka saka shi a cikin wani itar iya abinda idonka yake gani ya ce sunna shine iya a ɗangala wando sunna shine iya a saki gemu sunna shine iya a ci asuwaki ka fahimci addinin ka a yanda kai ka fahimta amma wanda bai fahimci abin da kai ka fahimta ba ba da ka lazimta masa sai ya fahimci misali misali misali sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shi kansa jan izari din sake izari din mun samu karinan da manzon Allah ya sa ya ce kar a sake izarin mun samu karinan a wani hadisi a hadisin da manzon Allah ya ce wa iyyakum wa isbalal izar fa inna isbal al-izari min al-makhila wa la yuhibbuha Allah mun hane ku da jan tufafi na hane ku da jan yauto ku ja shi yana jan ƙasa annabi sai yace menene yasa min al-makhila yana daga cikin takama da jin kai larabawa idan kaga mutum ya sake ya sake tufafinsa ya sake gyautonsa da mayafi yana jan ƙasa to girman kai ne yasa yake yin haka sai manzan Allah ya ce fa inna isbalal izar jan tufafi yana daga cikin taƙama wala yuhibbu Allahu kuma Allah baya so inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah baya san mai taƙama to wala yuhibbu Allah taƙaman ne Allah baya so to meye yake jawo taƙaman jan tufafi yana jawo taƙaman. to dukkanin abin da yake ta'adiya zuwa ga wajibi wajibi ne abin da yake ta'adiya zuwa ga sako shi ma ya zama sako sannan sai mu daba duba hadisin sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda bukhari ya kawo shi sunan babin ma da bukhari yayi babun wanda ya ja tufafinsa ba saboda girman kai ba sunan babin kenan a bukhari babin wanda ya ja tufafinsa izar ɗinsa a ƙasa ba saboda girman kai ba ya kawo hadisin sayyidina abubakar da yake faɗa wa manzon Allah yake ce ya rasulallahi tufafi na tufafi na tana jan ƙasa ya rasulallah annabi ya ce anta lasta mimman ya jurruhu khuyala'a kai baka cikin wanda yake jan tufafinsa saboda girman kai ashe wanda ma ya sake tufafinsa tufafin ya shige idan sawu idan ba girman kai ne yasa ya sake ba bai yi laifi ba ina son kuna fahimta idan ba addinin musulunci baya da wahala addinu yasirun ko addinu yusrun addini sauki ne gaba ɗayansa addinu yusrun walam yashdidi dina illa an galabahu ko wala yu dina ba mai tsananta addini sai addinin yaron jaye shi saboda haka kar ka tsananta wa mutane ka ce sai sun dangala wandon su ka ce wai annabi ne ya faɗa ba daidai bane wannan kar ka tsananta wa mutane ka ce dole mutane sai sun sai sun bar tufafin su wando ma kwata kwata annabi bai taba sakawa ba kuma yadda za ka gane cewa abun wato faɗa ne ƙaunin bila amalin ne ba ulmu mufannadi da yawa wanda suke da'awan a ɗangala wandan saba'in cikin ɗari sake wandansu suke yi su kuduban da suke kira akan a dangale sunna ne kaza saba'in cikin ɗari sake wannan su suke yan gayu ne yan ado ne ya da a yi na, saka galila na na saka gezina na na saka hula na kwalabo na zo na dangala na gwara na sake wandona a je a duba dukkan manya manyan su a gani ba ina faɗa ne don na raddanci wani akan ra'ayinsa ba idan kana da ra'ayin ka sake ka dangale wandanka labas dangale wandanka amma ni da ban ɗangale ba karka ce mun ba ahli sunna ba sabila da ba a ka'ida ban taba ganin yadda manzan Allah ya ambaci sunan wandan ba ma ma ra'aitu ban gani ba inda akwai kuma sai a nuna min a ce ga yanda annabi ya ambaci sunan wando ya ce dangale wandanka babu shi amma za mu ƙara ƙarin bayani insha Allah a wannan babi a lokaci yi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana